mutum da ya gama azumin ramadan an gama wata ibada mai girma to bayan an gama su wata zakka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara zakka ta ana kiranta zakkan fiddatai ko zakkan kono ko الله يشكينا قال الإمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من تمر أو ساء من زبيب أو ساء من أسف فلم نزال نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتسلم فكان فيما كلوا به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل الصاع من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح عند الترمذي يا أبو غلال عند يقارب أنا حديث sai na kuduri Allah ya tsara masa yau ya ce mun kasance muna fitar da zartan da kai zakatul fitr iz kana bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam na nan dare a cikin mu a tare da mu abin da muke fitarwa muna fitar da sa'an min ta'ami sa'i guda ne na da abinci mun ga ta'am ko wani irin jinsin abinci ya ke da imam al-khattabi ya haka yato cewa ta'am anan ana nufin ainihin alshinka ma'ana alkama sai dai waɗansu tsirrukin na bilala kan cewa a'a a ta'am anan wajen fassara ta'am shine wanda ya kawo a gaba kuma yadda za mu an gane wannan imam al-bukhari ya fitar min tariki hafs bin maisara yake cewa inna aba sayyidan qala kunna fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-fitr فاء من طعام قال أبو سعيد وقال طعامنا الشعير والزبيب والأسك والسمن ما فهمت yake mun kasance muna fitar da sayi ɗaya min ta'amin sai ce wa kana ta'aman wa kana ta'amuna abincinmu a lokacin nan ne ash-sha'iru wa zubiru wal aqtu wa sam idan da yake kunna na kuruji sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin mun gani na wannan adabin da ya daga baya a kafin khas ne ba da an mun fahimci wannan ya faɗi ɗaiɗaikun ko kuma tafsiri ne ke wancan a ɗan kumburi Allah ke yi to sai dai muke fitarwa na sha'ir alkama ko na dabino ko na ainihin inabi auta min akifin ko kuma sai dai na akifin da ake ce mu cikui to ai ko ba ku iya cin shi kun san ko kun iya cin shi saboda karni ko in baka saba da shi ba ka saba da shi kuma labadan a ta abin da ba abincin ka ba ne sai a hankali na abu ɗaya da ya ce haka muke fitarwa falam na zan na zubu, ba mu gushe ba haka muke fitar da shi hatta ƙadiyar ma'awuyatul madinata har lokacin da ma'awuya bana abi sufyan ya garin madina hajjan a an gane awa mu'tamira ya zo ko ya zo aikin hajji ko kuma ya zo umara kamar yadda wasu riwaya ce bilal a daidai lokacin fatakallam sai wa mutane kutuba fa kana fi ma takallama bihim na su da dattin abin da yawa mutane magana a lokacin nan inni yace ni la'ara ina ganin muddain min samara'i sham biyu na ainihin irin wancan alkaman nan ta sham تعديل الطعم من تمر تنع به بسائد يا مدنيون يأتي كنا قال فأخذ الناس بذلك هذا كان يتسير قول هذا ثمانية وين جاي بتد الدين وكو وجاي بتد الدين وجاي بتد الشعير كيف بتد فريدة أما نجي بتد أين ثمراء الشام ainihin alkama ta kasar sham wanda yake da irinsa shi irin abin da zai fitar kenan sai ya fitar da rabin kai mun ji biyu kenan makaranci so yana ganin darajansa darajar mudu biyunsa shine daidai yake da sa'i ɗaya na dabino ko sa'i na dabino da ake fitarwa قال أبو سعيد أبو سعيد نقول da فلا أزال أخرجه أماني والله بظن بشيء إنا بسد في كما كنت أخرجه كمان من تفتر وعدا يعني أبو سعيد يا رافق أنا وأنك ويا خالف يا خالف yana ganin kowane irin jinsin abinci ne in dai abinci ne ko mai darajan shi to sai ɗaya kawai za ta ba? maza alwara da darajan shi ko ainihin cewa wannan ya daidai da kaza ko bai daidai da kaza قال أبو عيسى الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند بعض أهل العلم وصل بالجمع لما يتاها تسكته يرون كنا ganin cewa min kulle shay'in sa'a. an gane kowane irin jinsin abinci za ka fitar da shi sa'i ɗaya za ka bada wa huwa qawlu shafi'i wa wa mun gane وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أما وصل مع لما يتم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم دولا سنفو فسكت من كل شيء ساء أبنى لا تبقد في سائن إلا البر سيداء البر من الكلمة دوانتا سمراء فإنه يدور نصف سائل إذا شيء يتبادل رجل سائية فهو قول كيان الثوري ابن المبارك لأن الصور إذا بالله بن مبارك فتوسينا طيب أهل الكوفة بأينهم متانا كوفة يرون نصف صائم من بر أنا أقول إذا لا تفتد يمكن بر ديري كذا منين ديري كذا سايي كذا saboda yana da tsohon birada a kan waɗancan abin na ƙin zaɓin ƙin ordinary ƙin da ba da ta rigar da da ta gudu wancan samra din ta sham ce ko to amma sai zama to saboda darajar su suna ganin cewa darajar su hadda a wajen mutane ya kai wancan don haka na idan wannan ne sai kafsar da rabin sai kun ji khilafin tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fara samun wannan ah, aka fara samun wannan sabani عبد الله بن عمر يا من قارن بان لم تكن الفرقة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان والذبيب والشعير ولم تكن لحين طاح أو أنت اللوكة بذبين وتذبيب في الشعير بس إذا إذا ما انتهي أنا أنا مجال إلى من أحيث أما لك باين لك أكثر أموان سمراء حتى يوم جاء جزمان أنا نومة تأتي وتأتي وتأتي bayan ba manzan Allah sallallahu alaihi to yanzu tunda ita ma ta zama abinci kenan ita ma sa'i sa'i za a fitar ko da darajar ta karan ma wancan ita a fitar darajar sa'i shine fikir din an gani abu ne wanda yake yana da sauki saboda yanzu mun ji abu sai zama kudi daga cikin sahara ko ya tafi babu wani tafrika saboda wannan ya fi wancan daraja ta ike shi ne ma da yake cewa wa ilahi zaba abu sa'id radiyallahu anhu wa abu aliya wa abu sha'asa wa hasan al-basri wa jabir bin zaid wa shafi'i wa malik wa ahmad wa ishaq haka da imam ne ya kawo ta a cikin yin shaukani المبارك قوليتي وهو وهذا هو الأحوط إنجي وكني ما دي أولينا وانا دي شيني الأحوط فكرت سيرة الثلاثة أما ما ganin أكو يبان بان كتايا بعد da nasusa ɗin da yake hoto da jama'atin min sahaba radiyallahu anhu الحافظ في البلاية منهم أبو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق بإسناد فيه انقطاع عن جاني من طريق أبي كلابة عن أبي بكر أبو كلابة لم يسمع من أبي بكر بل لم يسمع ومنهم وقد كنت أتو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أبي ذر والنسائي يروى هذا ثابت عنه عن جاني yake cewa falan maka na umar wa kasar filhinsa da adam fasa in hinsa mun gane wannan sai dai shi ma nafi ne yake to mana wanda yake nafi bai rufi zamanin umar ba shi sai dai ba na bai rufi umar ba sai dai ya rufi abin da ya karar a zamanin kun fahimci wannan sai yana to da wanda ya sa ya fara sabon kan da ne. ومنهم علي بن أبي طالب نعم ومنه عثمان بن عفان عندهم كما فتوسكين ومنهم علي بن أبي طالب رجعت علي بن أبي طالب عندهم وابن الزبير وابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي هريرة dukan waɗannan sahabban mafi yawa ya tabbata da gare su kuma abin da suke fahimta za ka ba da musu sa'in ne idan kana da irin wancan nau'in bur na kufa ko samara na ainihin sha an fahimci wannan kaga ba ba mawuya ya fara ba ke ilan na fahimta amma hadisi marfu'i a babin babu hadisi fara ɗaya wanda yake sahihi salimi da limamin shaukan yana ganin hadisan marfu'an da suke babin sa iya sa iya taimaka ma juna su isa hujja amma waɗancan asan waɗancan sahaban ma ya isa babu wanda zahiri yana nuna mana cewa shi kiyas na iya shiga cikin sa idan muka ɗauko idan kiyasi ba zai shiga ba ma to mun babu zakatun fikin na akan to muna da dalil ne dokin da muke da shi mu muke ci kuna ganewa da ne muke ci an gane kasan da mun taso mun ɗauka cewa ma wannan makaranta mun ita ce wanda na ce ƙur'ani ya tsokar da ke ke zira ko ku annabi sallallahu alaihi wasallam santawa ya ce masa raza'a zan zanto ba abin da ya ci alaƙanta shi da cin masara a gidan shi amma lokacin ka zakatul fitr na yi za su kasuwa sai ya tsawon sai sabo a raba mai ya su bayi ba haka ba sau da ka wancan lokacin da aka karantar da ba da masara masaran da ya fi cancanta a ba da lokacin to da shi ne arzikin abin na auka kuma su ce wani a halikun kan ai a lokacin mun ba ma yanzu ba Thank you. muna ganewa ana bar ku da kudan tattawa yanzu an tattauna tsakanin masara aka fi ko shinkafa aka fi kila ko inda aka fi masara ko inda aka fi shinkafa ko ba aka fi ko inda yanka an basu masara sai an yi shigo za a tuna da ita mun fahimci wannan to ku fahimci fa'idar khilaf din a inda ya zama su su abincinsu ba kuma maganar masara ake ba shinkafa ake magana in za su fitar sa'i za su ba da kone kusa kuna fahimta ba inda su masara shine galibi shine galibin abin da suke ci ai dama asali sa'i ne ko duk ne zai fitar da shinkafa sa'i zai ba da kuwa nisto sa kun ba babin fata wake yana kuna gane kuke wanda ke me yasa a inda masarar shi ne aka fi ci galibi to lalle yanka auna darajar wancan shinkafar lafiyayyen nan da wancan masarar sai ka ga cewa ciyan shinkafar nan ya yi biyun ciyan masarar a yi ka bai shi a yayi din kun fahimci wannan ne ina ka ba da rabin da a ba da wancan masarar abin nan sa'i daya gara ba da shinkafin da sa'i wanda ka ba shi masara a daidai wannan lokacin sa'i daya to idan ka ba shi rabin sa'in shinkafa ta fi jin ko kuma maslahan ana kallon waɗanda za a bani kun fahimci wannan amma idan muka je misali inda yake su fa shi ne abincin su wannan shinkafa ne yanzu rabin sa'i za su bada ko sa'i sa'i za su bada saboda ku kalla annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya magana yana garin madina da irin abincin da suke sai ce a bada sa'i sai aka zo da wancan kun ga kuwa ce ce kuma tana da darajar da ta fito waɗannan don haka ne yake gani ta wannan fadarajar da ta fito waɗannan da haka nan a ba da wannan rabin su ai a maimakon waɗansa umar ma mun ji daga waɗannan manyan sabon su ma suna da wannan fahimta mutane ko su ma mai ne fahimtar amma duk in mun kalla sai mu ga cewa tana da daraja ne ba ita ce noman abincin waɗannan da asalin aka fara din asali amma inda yake su dama dai shine abincin sai mu ɗauke shi a asali kawai sa'an min sa'anin abu kun fahimci magana ki fitar da shi ba wani abu ko da su ba ma za su wani jiri suna fitar da wani abin nan shi kawai da ce a babin fatawa na fatawa zai iya canzawa daga waje zuwa wasu so idan ka je waɗansu yaran ka ce musu to ka ba da sa'i ɗaya ne amma tun da kaza ne ka ba da rabin sa'i sai ce a ɗaga wasu malam ba sa'i ɗayan nan kawai ne so da kai ne kake garin babu kuma shi ne ainihin abin da wasu shinkafan da kake ganin ta ba shi ta ke abincin su ba in an so ko ne ake cin shinkafa ba haka ba ne <laughs> kuma shinkafan ma iri-iri ne <laughs> hawa hawa ne cin shinkafa <laughs> الله المستعان وانا shi اذا zancen da ibn al-munziri قال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن سرقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدع من قمح أو جواه ساء من طعام أنا جاني يا حديث لك عبد الله بن عمرو بن العاص لدى النبي صلى الله عليه وسلم cewa يا أيت wani شيلا fi bijaji makka a cikin sakuna layukan da ke cikin garin makka abin da yake gaya masa ne ala ku saurara inna sadaqatul fitr wajibatun ala kulli muslim ku sani sadaqatul fitr wajiba ce akan kowane musulmi zakarin aw unsa namiji ne ko mace kullun au abdin da ne ko bawa sagirin aw kabirin babba ko karami muddan mudu biyu ne min qamsin da alkama au cewa ku sa'un min ta'amin ko kuma wani saba da tsayi ɗaya na ta'am kila ka ce can an ce samra can an ce tsam can an ce buk ko duka suna ne na alkama sai dai darajar jinsin ne ake kai ne da shinkafan ka yanzu ita ma ai kiran da ka gani in ba kana mu'amalan ba ne, ma kai ba kai za ka ɗauka da sai ne saboda yanayi kila gyara ne ko amma wanda suka sani suka fara gaya maka sunan sai a ce kalli wannan da kyau ka gani na kalli wannan ka dan kalla zai ka sani haka ne ha sai ba ka <laughs> kai ba a ni balle bane sai ka ce oh haka ne kuwa da wannan <laughs> amma ko wanda da gani ka san cewa ba ɗaya ba ne الإمام الترمذي في هذا حديث حسن غريب عندنا إلا حديث سالم بن نوح بعد إذن كيف إبا سيدي تكلم في ضبطه لأنهم وفي سنده خلاف ليس إيسا وقد آه من في باب حديث إيوان ديك مستقيم يزم السيد بذاته ولي إلى الآن ديك يسكي ومن إيكاد ومطور وأن أقول خلاف هذا السند وأنه روي مرسل كما قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك النبي صلى الله عليه وسلم يا أنت صدقة الفطر بنمي بدمك لا والمملوك دباوة ساء من تمر أو ساء من شعير sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir qal fa adala nasu ila nisfi sa'in min bur amma mutane suka kauce idan za su fitar da bur sai su ba da ainihin rabin sa'i za su fitar da albur kun ga da baban ta ko ba shi <laughs> kaga bi mafhumihi ibn umar ya wafaqa ko ya ba bi mafuni ya khalafa kafin addinin musulunci a sun a agas abu sa'idin ya ba a can karara ko inda ce ni ba zan gushe ba to ibn umar shi kuma bil ishara ne ya ta iya fahimtar cewa ya salafa adalan na ila ya ce fa'adal na ba ya ta samu mutane sun ya ce suna ba da kasa قال أبو إيسى هذا حديث حسن الصحيح وفي الباب أن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي زباد وثعلبة بن أبي سعير وعبد الله بن عمرو من جوة سلبي صح؟ مدينة أبو سعيد مدينة عبد الله بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ساء من تمر أو ساء من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين دا wata hanyar da حديث النبي كان الإمام مالك al أن عبد الله بن عمر yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakatul fitr na Ramadan sa'an min tamri sai dai za a bada na dabino aw sa'an min sha'ir ko na alkama aw ala kulli hurr da dukkan da aw abdin ko bawa zakarin nan da aw unsa ko mace minal muslimi amma na daga musulmi kenan idan ba musulmi bane fa ai dama hukunce hukuncen musulunci ana yi da wanda ba musulmi ba to amma a ciki an ce ala kulli halwin au abin ko sannan tana da bawa amma dai bari mu je gaba قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين tirmidhi zai ce musulun ya rawaito wannan hadisin ta wannan hanya amma ya ƙara ai malik kai ko ya rawaito amma ya ƙara minal muslimi na daga musulmi amma wa rawahu ghayru wahidin an nafi'in wasu rawaito ghayru wahid daga nafi'in lam yadhkuru fihi min al muslimin بس أنبت من المسلمين فيه واختلف أهل العلم في هذا ما لم يستكت ونأتا وما فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي أنهم سلقة الفكر إن إذا باي كما لدكين سأطوء أن ديك بعض مسلمين بني إن كانت الفكر صنف في الدكو ديك سنهدتي تتجد بديك سنهدتي سند أي من المسلمين أكثر وهو قول مالك والشافعي وأحمد من قال وقال بعضهم يؤدي أنه وسكت آه كيف تتحدث وإن كان مجال المسلمين ولا وهم من ابن سعود أليس على مسلم ما في فرسه ولا في أبده سلفة بو إلا ما إلا سلفة في سعود كيف يوان كان مطلق من سعود سعود كثيرا أجيبه وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأن ما لم أتعب من السكوتين ولا خلاف فيها تهوني زندني دا وانت قادم من المسلمين جميعا من قال وانا وانديك ما لم يسن كتو ناسو طي المام ما لبي فإلي فليس لوانا ما أنت موسيقى تان الدهاب بن عثمان دا عمر بن ناسي أن قال وانا تو ما كنت تدعى وانا حديث وفيه زيارة من المسلمين كي نمبر فتهم إمام مالك وانا kun gane magana al-imam Ahmad yace farko da naga hadisin Malik akwai jaje min al-muslimin na sai na tsaya sai na tsaya da kaffa kaffa da ita bai saurin gina hukunci ba to muna dan yawan ba da ishara ko A akan hadisul fukaha. idan fukaha suka rawaito hadisi suka yi suka ta da wani lafazi akan dan tsaya a su kuma ba wai saboda ba amince musu aiki fiqat ne إلى كإن سائر يتبدى فكره إذا ما أنتوا فكر شبدى فكره الناس إذا ما مهل الانقلاب وكان يوم بعد مثال يدفع ثم أقبل بيدك وأدبر عليه سمحر ولا ناب الله بن زيد فأقبل بيدك وأدبر من دعنا وانا حتى حديث النبي أما تهنى الإمام مالك سيتي بلال مقدم رأته an gane hatta zaha bihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min ai wannan wabe amma fa aqbala bi yadayhi wa adbara in an cika kwatanta za ka yi daga ke za ka fara kai baya ko daga goshi za ka fara kai keya in dai gaskiya za a faɗa zahirin fa aka kun fahimci magana fa aqbala bi yadayhi wa adbara kaga sai ka ce yayi gaba yayi baya kaga daga ke za ka fara shafin kai to amma mutumin da ya fito daga gidan za shi bayan gida ma'ana za shi bayan gidansa al-iqbal ya ko al eh inda ka fuskanta ainihin ne ka fuskanta inda ka dosa ainihin ka fuskanta inda ka dosa ainihin ka fuskanta kenan kalma ce wacce take muhtamila kun gano wannan al wa idbar zai daukan daga nan zuwa can ko daga can zuwa nan muna gane wannan to haka kalmar ta zo a hadisin mujmal ta hanyar imam malik sai ya zo da bada bi <laughs> an gane eh, menene bi muqaddam al asli hatta za bi ma ila kafaw thumma rasahu ma ila makal makan alladhi bada bi wannan ba bayanin ba aka bala bi yadihi wa adbara wani to lafazin ai abdullahi bin zaid yana siffar da yanda manzon Allah ya arwalla ne sallallahu alaihi wasallam to dan haka ka ambata fa aka bala amma hanyar malik aka ambata ne yanzu wannan tafsiri ne ko ruwaya ne a zahiri a cire ko a cikin shi ba kuna fahimta to akan samu waɗansu ainihin alfaz da kuka haka amfani da shi don ya zama to kalmar a kai nau'in ijimali a ciki kama wannan tafsirin ayyawarkar ko bai warkarwa to shi ya sa da imam ahmad da minal musulmin sai ya ce ko fikihu ne kun fahimci maganar nan na minal musulmin ya ce ko fikihu ne daga imam mali. ya ce kun ta kafu ala hadisi mali minal musulmin ya ce hadiya ne hatta wajadta hatta wajada lahu ne sai da ta hadisin ya zo to dan sa yadda ba shi wa to minal musulmin sai gane ba mali fikihun malik ruwa ruwaya ai kun da yana cin wanda suke ganin cewa lalle mana musulmin din na ake nufi ko idan bawanka ba musulmi bane ba za ka fita musu da zakar su ke ba mun fahimci Allah shi taimake mu to kaga wannan ziyada ce kaga masu yau wa ziyara to fika makabula <laughs> a ga da sauran fito ne saboda ga ziyada ta imam ma kuma sai da aka dinga jujjuya ta ko kamar alimawan malik ya zo da ziyada amma sai da aka dinga jinjinawa tukuna da ya samu misali sannan ka ji su ana karɓar kenan wanda zai ce maka ziyarar ke fika maka zula ya ga abin san dawon garin ne Thank <laughs> you. to daga cikin wannan ziyarin abin da ya sace kamari saboda ita kaɗai ta ya zama to ta yi tafsirin amin saboda inda ba wannan ziyada din ta ga mutum na da bayi musulmai ne ba musulmai ne zai kan masu ta amma tabbatar wannan ziyada sai zama to ya tafsirin bayi waɗanda ba musulmai ba ta babu zakka da su Allah shi ne to kun ga yadda lafuzan hadisin suke ta cewa ala ko hmm, kulli furrin wa mun gane wannan zakarin a unsa to wannan faradu ne ko faradu ne Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> guda ainihin ne ko kifaya ce kun gawa eh. yana zuwa me ne fara faradu a fara zuwa ainihin ne me faradu kifaya ku an ce faradu kifaya an fara zuwa ainihin ya ke yanzu kana son kowa ko wani bai dauke ma wani an ce fara da ke faye ne fa yana iya ɗauke ma wani ka zakatul fitr wannan na ɗauke ma wani yana ɗauke ma wani wani bai ɗauke ma wani amma wani zai iya ma wani yanzu kun gani ok to shi kenan wani zai iya ma wani to tana kan kowa ne ko kuwa a yana kan mai gidan ne kuka asalin asalin wajabci ne ala kulli hurrin aka ce aw abdin zakarin aw unsa ya ta ce minal muslimin ku kalli comment din malamai suke yi akan mamluk saboda mamluk dai da duk komai nashi da haka ji dole sai dai ubangidan shi ya mishi don da ba mamluk ba ne fa Ni bai iya mallakar ka abin kai shi shi sa wasu malamai suka ce kai mata ba tana da kuɗi ta da wutar makanta suka ce a tun da dai tana karkashin mijin da ne ya fitar mata so da haka nan ku rage ma su nauyi ba gari kana ɗaukar an gane amma kuma ga ka ga kanin ka ga tsara to banka da kai kana kulla kofa ta baya kuma wani fitar zai ana girgawa da <laughs> Thank kawai da kun ga yadda ake rayuwa ya ce san ji da kannan a kilan ka fitar da gani ta ɗauke ma kannan kamar za a yi za a samu sauki ko ba za a samu <laughs> wato yana so ku gane ba wata zahirin hadisin da ya ce iyaye ba za su fitar da ‘ya'yansu ba sai dai dan da bai da hali fa tun da an farlanta mashi bai da halin fitarwa kenan wane ne wajibcin ce da shi ke kan shi domin su za su ɗauki nauyin shi kamar mamluk ne wanda shi bai mallaki kai mutu amma ɗan da yake da halin da zai fitar ba wanda ma ka su ce ka yi kar ka fitar ma suna yi sun da yana yi ka addu'a ne za ka yi wani da matan mari a are ka faɗi lillahi fiye mai ya ja za ka ka ɗauka da <laughs> na to gurewa abin na san fukaha suna tattaunawa shine wayo su take zama wajiba tana wajabta ne daga faduwar ranar ran da aka yi azumin karfe ko daga alfijir ɗin ranar idi Ya zo na ya koma shi yini ne a farko ko dare wanda kuma mafi rinjaye dare ne ke zuwa kafin yini saboda da an ga wata an shiga wata haka ne ko ba kenan daga faduwa rana ne kenan muka dauka daga faduwa rana ne yaron da aka haife shi ran da ake azumi na ƙarshe aka ce wanda ta sauka idan rana ta fada yanzu wajen cin ya sauka yana rayu kenan za a fitar amma wanda sai da daddaren ya ta haife shi to wajen sun zakan ta su zaka kuma shi ya zo duniya kenan ba za ki ga da shi ba dai ni da kulafin da na san ko matsalan da na san malamai sun tattauna amma wanda yake ciki bauta an yi kanin an ce an jima za a haife shi to ake da an jima shari'a musulunci yana ginuwa ne akan abin da yake eh, ai ga shi mun ko gashi yana ma cike already to ba maza ba a ma magana ko dan abubuwa za za su na intakalluf a ciki idan aka ne ta kawo dalili sai ai ta bayani kuma to bayani waye ka bashi zai bayani ba <laughs> ko ba haka bane duk da awawan ba sa bambancewa sai ba ai duk sun kawo hujjoji hujjoji to da shi bai san hujja bambancin hujja da bayani ba <laughs> an ce kawo hujja kana ta bayani duk ya zo bayanin ta ta sai ga babu hujja <laughs> Allah ya kire ki أو ما جاء في تقديمها قول الصلاة قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو أمر الحزاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع السائل عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفتح abdullahi kan umar allah shi kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ba da umarnin fitar da zakatul fitr qabl gudu ya salatu ya malkita an gane kafin ai yi sammakon zuwa masallaci ranar fitr a ranar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba da umarni har wani hadisi yake cewa man addaha qawla salati fa hiya zakatun maqbula wa man ba ba'da salati fa wai ya sada fatin mai na sarrafa yanzu zai rama ana bin shi baki ko ba a bin shi sadaqatin min sadaqat idan ce sai kai ko ba kai ba da wanda za a ana bin ka bashi kenan ba ka kurta ba biya ba to ba zai biya ni inda dai tana kan an fahimci wannan ya halarta a bada kafin kafin misali ana gobe sallah sai a dan fitar a bada ko bai halarta ba ya bin الإمام البخاري يفتكى وكان ابن عمر يوصيها na يقبلونها ابن umar yana bada ta ga masu tattara zakkan kun fahimci wannan wa kani yusuna qabla fitr bi yawmi eh, bi yawmi aw yawmayn kasance suna badawa ko kuma yutsauna su masu saban ana ba su qabla fitr kafin ranar sallah bi yawmin aw bi ana gobe sallah ko biyu ake tattara musu imam bukari ce kanu yukuna liyujma al fuqara sun kasance suna badawa ne saboda tata aya liyujma suna badawa ne saboda tattara sai ce la lil fuqara ba wai suna fitarwa ne su ba talakawa ba a suna kaiwa ne inda ake tarawa wannan ana gobe ko ana bibi sallah an gane الإمام مالك تسكن موطا بدناتي سوى أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع قبل الفطر بيومين أو ثلاثة zuwa ga masu tarawa ne ibn umar kan aika musu shi ana sauran kwana biyu ko ana sauran kwana uku yasa al-mubarak furi ke to wa amma iqa'uha qawla al da bi yawmin aw bi yawmayn lil fuqara'i falam yakun alayhi dalilun amma tafsir da zakatun fitiri ka raba makaratawa ba wai wajen masu tarawa ba tunda da waɗannan asa ɗin musamman ne bin umar ai shine hujjan fitarwa kafin lokacin ko to shi yana ba masu rabawa ne ba talakawa ke ba shi ne malai ke cewa ka ba da shi ka rabar da shi ga ainihin talakawa ana gobe ko ana ta ce babu wani dalili da ya tsayi a kan shi mun gane wannan to babu ɗin ko akwai a <laughs> babu ɗin ko akwai wala abubakar ko bi an duba ya ce lam ya kun alaihi dalilin babu wani da ya je tsaye a kan haka kana da halin tsada da kasu fitin sai ka ɗauka tun yau sai ka fitar ka rarraba ba talakawa alhalin gobe ne sallah ko ka ɗauka ka fitar tun yau alhalin jibi ne ka rarraba mun fahimci wannan yace babu wani dalili akan haka kenan babu kenan bari mu ci gaba na ya mu ma ne haka muke ta yi duk shekara amma akwai ana samun kuskuren fahimta ko kuma ana samun a talafi talafil ilmi an gane an rijal من غير من waje a إلى الأصل an yi bayani ka bi kai ma sai ka je kai bayani a duba kaza alhalin ji kai an ce a duba sai kai bayani kai ba kai a gane wani yana wa'azi ya ce ka je kido wa masarar sabi ya gaga ya samu matsala ẹlẹ́gbẹ́ kò Thank you. an samu matsala ko ba samu ba kun ga akwai wannan ramadanin da ya wuce matsayin tsokaci akan ba da shi hannun talakawa kafin lokacin lura da tazara lokacin shi ne idan har wasu suna ganin matan ana sauran sati za ka iya bada wani yanzu a halin da muke ciki kada shi da kansu da kai ka ba mutum ana sauran sashi iya bada mutum da kai shi ba wanda yake daga cikin hikiman shine mai manzala kuma ke ta ugunuhum an tsawon fi zalika yau? wadatar da su gabarin zuwa neman me za su ci ne a wannan yinin to ka ba shi ana biyu kwana sauran kwana uku kuma kafin ya cancanta a bashi ne kafin yana cin wanda za a bani kana gani saboda Allah ya mutu ba komai zai zauna yana jira jira da Allah bayan shi aka ba ai su kai ta shafa cewa an <laughs> fahimci wannan

kun ga a wancan lokacin ba ma su ba ko muna a ƙasar hausa in ka ba mutum masara a rana wallahi a cikin gidan nan za a surfe shi za a nike shi za a dake shi kafin rana a ciki ko ba haka bane shi sa kake jin akan ba da kusanci lokaci ya ce ka ai sai ka tsaya yi wanda ka so da matan lokacin ka ga yanda ka suke tsawa an za su daka ka ta wallahi ko kai ne a turmin nan suka daga ka wallahi sai so da haka karfin suke da shi dakan za a turfe shi kuma a daka shi ya zama garin a mai da shi abincin kuma a ba ma yanzu Allah na tuwa bulandan ma wajen a girgiza hannun su yake yi ma har ma kuna da lafiya muhim kuna fahimta ina ne akan maganar lam yaqum alaihi dalilun ne akan shi nake wannan magana lan yakun alaihi dalilun da yace lam yakun alaihi nassun sai mu ce ba nassi amma dalilun fa akwai ko babu kun ga akwai dalili shine in dai ana so a cimma wancan gaya musamman yanzu mu a nan an fara samun adjustment na sammakon zuwa masallaci a daidai wannan asuban za ka shigar da kai ma waɗancan ne fitar da zakatun fitir ne ko ko shirin zuwa masallaci mun fahimci wannan kun ga wancan lokacin akwai tsarin fitarwa ga waɗanda ake tara masu rarrabar ko to yanzu fa akan samu amma ba safai ba mun fahimci wannan to da haka idan sai aka ce ma to akwai din to sai da sassafen da asibi aka yi ta rarrabarwa aka yi ta rarrabarwa a nan da ake Allah tuba abin da zaka ci duka zo buge ba zan jera da dare dan ne ga an yi an wannan ko ba haka ba sai dai in bayan da za a yi ta ce to mudura da asuba za a raba mana shinkafa a dan tsoron in shinkafa ce to masara ka ba ka ba Thank <laughs> you. to observation din shi ne kenan har yanzu akwai dare da a iya fitarwa kafin amma sai mu kiyaye sai mu adopti yanda muke saki muke ba da da sauran kwana biyu uku a raba a to mu gane asarin ibn umar da muke hujja da shi ba fukara ɗin yake raba ma ba masu tarawa yake ba mun gane wannan da idan zaka bada shi ga waɗanda zaka ba to sai ka jinkirta shi gwargwado at least idan ana gobe ramadan ana tsarin gobe ne sallah afwan in dare yi ka bada cikin daren na in kafa ne musamman ana jin da za a sarrafa shi amma ka san masara ce gaskiya ka bada tun lokacin da za a iya sarrafa shi don wallahi da kake tunani masarar nan idan ka ba wani ina gaya maka ai dan kaɗan za a samu da shinkafa haka zuwa kama kai mace kaya ba in da iya in ka samu yanda waɗanda suka iya sarrafa shi ko ba ka bi ba muhim kenan dalili zai iya tsayewa na kallon ka alilin in dai ana so a cimma wancan gaya ne wallahu a'lam babu ma ja fi ta'jirin zakka ya halatta kafin lokacin ya yayi abada sun ga imamu tirmidhi ko in ka ji karatun da ke ciki sai ka ce me ya kawo shi nan amma tun da mun tattauna da wannan tun daga tattara jaman babin za ka gane saboda ai mun ji wajen cin glass din ko hmm. a shi ranar ne ko faɗiwa ranar rana to gaske tana badawa kafin ma ranar ta faɗi da yi ne ɗaya ko yi ne biyu ka yi a ajili ko ba ka yi ba to ya halarta ko bai halarta ba kuma jarewa <laughs> <laughs> قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحسن بن أتيبة عن عن خزية بن أبي عن عليم أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل أن تحرم فرأسك له في ذلك ga hadisi daga Ali bin Abi Talib cewa Al-Abbas bin Abdul Muttalib Allah shi kara miki yarda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ta'bil talqati qabla an tafi zakkarta ba sadaqatul fitr ba zakka dai asalan na dukiya ya buƙaci ya fitar ga dai lokacin da shekarar za ta cika nan mun fahimci wannan sai ya buƙaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi izinin ya fitar a daidai wannan lokacin mana kafin kafin shekarar ya gado ne kasa da hutu zari kuma sai mace da kuka ke na an biwa maslahan ta idan a daidai lokacin akwai maslahan da yake target ko da ya sa ya gado sassan da ita a lokacin yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla ta a daidai wannan lokacin ma da bukatan shi din a lokacin sai ya ce to ba matsala kawai idan har wancan zata na asali ya halatta da doto da shi kenan wannan ma shi ma zarta ne a tabbata shi da mun fahimci wannan kenan shi ma a iya da doto da fitar da shi kafin ya قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل بن جحل بن عن بدر الأدوي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمراء إنا قد أخذنا زكاة الأباس عام آه، عام الأول للآن وقال لك إسر أشور عمر كربان زكاة يجيو جان خارج يكي أنا يجيو جان أبادو في بلقات Oh. <laughs> yake afuwan na ɗauko wani hadisi da ne zan ji da hadisin ke ba wancan ba ne ah, ba shi da wani hadisi ne cikin wannan yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da umar inna qad aqadna aqadna zakat al-abbas amal awwal al-am ai sun bara da mun karbi zakan abbas mun karbi na shekara biyu na fahimci wannan ma'ana da ya tashi badawa ta addu'in sai ya bada na shekara biyu sai ka sai ka je baka san ya bara tun bara sai ka je ka ce ba ku ji sai maka قال آه، وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه يتي حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار يتي كاي فوانا هنيا نسعين وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج إن دي أفق من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار حديث فرقود مكوتوش حديث عن إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار yace ni ya fi inganci a wuri na abu na wannan saboda na farko an hajjar dina an hakan bin man an gane bin utai ba ko an hudayyata bin abi an ali wannan kuma fa sai an hakan bin jahalin an hujri an hujrin al'adari kuma muna fahimta ibn sulmu ya ce wancan ne asah وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كان يقول ذلك في سنارة أطرس الأخو ثم وانسان نبرت فيما أشخ قوت ونيت رأي ترمزي في وانسان فيما أشخه فما أمر يشاري ثم أمر وقد انسلف أهد الإنو في تأجيل الزكاة قبل محلها هذا حديث آه، da majmu'i tsaro mun gane wannan ta tsohon da yin hujja yana muna fahimta wai wancan abin da nake so na kawo na hada shi wannan shi ma yana dalala kan ta'ajil ita cewa a wancan matanin hadisin babu tasirih cewa an karɓa ne kafin lokacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wace ce wannan ai yana kai na ne haka yake a wannan lokacin don haka malamai suke sabani كيف أجل الزكاة قبل محلها يا هلا سأجل كيف أجل الزكاة هاتون وجد منك فراطة يقول في مئة لبين ألا يؤجلها توتما لما يسرى جنا آآ أدولي دراتي لوكو بكودة مجي إلى الأندك يتكمون من نفسهم وديك وديك فريك وبي يقول في جان الصور قال أحب إلي ألا يؤجلها إذا كان أبن دفوكو يواء أو دينا كدي يبدو كدي إتي جرالو تكنسا سيده وقال أكثر أهل الإن إن أجلها قولا محلة أجزاء الفن دا يا فتدي تكات مجلس الناس يثبتا كي كما من كل مدنة تجان الصوريتي وأحب الي فوق دينك ما بأقول يوني وبه يقول الشافي وأحمد وإسحاق فنادن إن يدوتك يتكاتم حتى نسوه أبو كومي an gani mutumin da ya rantse an bata ne da abokin shi ya ce da gidan shahar abada ya rantse to bayan ya huce sai fahimci kuma kai sai shi da gidan zai har abada ba zai yi ba saboda tabbiri mun ta jal a naru an na <laughs> misali <laughs> to yanzu amma bai riga ya shiga gidan zaidun ba amma ya tabbatar da cewa kawai wancan magana ba ya zanye da gaskiya gidan zaidu za a shiga ya samu ya kafara wasu wasu kafin ya shiga gidan zaidu ko a'a sai ran da shiga gidan zaidu na zai kafara a ah, ai kasancewa yana so ya shiga ai bai shiga ba ba ta zama wajiba a kanta sai ran da ya shiga ne ta zama wajiba a kanta to bai riga ya shiga ba amma dai gaskiya ya san kawai dai zai shiga Thank <laughs> you. al-Husaymin Allah ke masa rama yace wa alli kulla sabiqin li shi la shamsihi fajrul furuqa wan tabi wa shay'un ya yatimmu illa an tatim shurutuhu wa mani'un min huquqin duk abin da yake wa alli kulla sabiqin li sababihi duk abin da aka aikata shi kafin sababinsa ya ce wannan ka jefar da shi ka da yi ba ya ce za ta fi amma ban da inda aka gaggautar da shi kafin sharafin ta yi cika ya ce to ka diril furo to ka san ilmin furo rukun fakiriya ba ga wannan matsalar ga wannan ne ya bambancin ko duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne alhalin ba ɗaya littattafan furuk me yasa saboda wa shay'u la yatimmu illa an tatim shurutuhu wa mani'un min huquqin shurut ana bi ma'ana an samu asbab an samu sai mun koma ahkamul wada'i kenan an samu sabab an samu shart an rasa mani hukunci ya tabbata ai maganar zakani to me sabab na wujubin zakka shine nisab mulkun nisab shi ne sababin to abbas na da shi amma me ya sharaɗin shi ne ya ci da shekara to shi ne ake mishi rakusa aka karɓa mun gane wannan kun ga kenan karɓar zakkantar na abbas sabiqun ne li sharfihi ba li sababihi ba To da aka shiga kafara kafin shiga gidan zaibi sabiqun ne li shartihi ba li sababihi ba sabab na kafara tabbata mun gane wannan amma sharadin sai in ya shiga ne saboda rantsuwa ne a sabab din to yayi amma sharadin da zai kafara shine sai ranar da ya shiga to sharadi ne bai shiga ba ko da haka da yayi kafaran tayi to shine wannan mun gane wannan so da aka ta'adilu zakatul fitr ko kuma az-zakat bil ikhlas an gane ta taqdimu hani qabla sirba qabla riba qabla riba qabla sabab to shi kuma wannan ba Ta lafiya saboda alji kulla sabiqin da sababi ne fitr la shirki amma ba inda ya riga ainihin ba mafahimci wannan amma kai ka ɗauka wa duk abin da ka yi shi kafin sharaɗin sa ne ya a'a me sharaɗi me sababin sallar zahar me sharaɗi suna da yawa ko akwai mu ɗauko arwalla sai kai sallah babu arwalla ta yi amma ko shurut da waɗansu conditions na sa overcoming istiqbalul mala ba da sharadi ba ba amma condition na ta a ce a yi ina ma to yi ko fitrul aura ba sharadi ba ne akwai khilaf ma kansa ina ne auren da ake magana mun fahimci da sauran makamanci irin wannan shi ne sai maka fadlul furuq to ka san furuq idan ana tattauna masalar fiqhiyya me bambancin wannan da wancan me yasa kan aka ce yayin aka ce bai yi ba akwai furuq a tsakanin والله أعلم باب ما جاء في النهي عن المسألة قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن سيف بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق به فيتصدق منه فيستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك abu hurairar Allah shi kara da kyauta yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ɗayan ku ya sammako ya je taro ite a daji ya ɗauko shi a bayansa ya ji saddaku min ya siyar an gane ya ɗan ɗauki wani abu shi ma ya ce ma wani ga wannan bai sabbana biyu amina da zaman ta ya wadatu da shi gabarin mutane khairun lahu wallahi ya maka alkhairi min an tsala rajulan fiye da yake kai ya mace zan je ni kayi ita yanzu kafin ma in je in dawo da wahala kuma ma ƙarshen kama da ni da wuya ma a ce ma da wuya ma na tashi cinikin an gane da sai da ita ɗari biyar a rana to da ka je kana roƙon wani naira ɗari an gane da ka je ka taro ita naira hamsin ya zama talibai kila hamsin ɗin nan ma yaron ka za shi makaranta haka ba shi ɗan goma na bread misali kun bayyanta abin da nake shi ya ce ya fi maka alkhairi ka wadatu ga barin zuwa roƙon mutane fiye da ka je kana cewa a san maka da ka roƙon nan an baka ko ba a baka ba duk ɗaya ne duk ɗaya ne me yasa fa innal yada al-ulya afdal min al-yadi as-sufla hannun da ke badawa ta fi wacce take cewa a bata yanzu wanda take jiran a baje ke a sukula kuma ai ko wajen ma mu'amalan ma haka ne ko da an ce ba ce ba wa tare wa yake da dama zai karba ma sai ya tallabo kasan daman magani Allah ya kayi Allah ko karɓarci ya ji sai ce wa da idan kuma za ka ɗauka ka bada ka ka fara bi man ta'ul da wannan nauyi su ke kanka sai ka zo baka ciyar da gida baka je kai ka da adabi ka zama inuwar gijinya an yi ba a yi ba ke ba وفي الباب عن حكيم بن وابي بن الخدري وزبير بن الاواع وعطيه السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عم وابن عباس وثوبات وزياد بن الحارث السدائي وانس وخبشي بن جنادة وخبيثة بن مخارج وسمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان الانفين إلى البخاري إمام البخاري يقتد في من وجه آخر مختصر قال حدثنا معمر بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة قد يقد بها الرجل وجهه وجهه, وجهه. متروقه ka je ka tambaya ka wato wani rauni ne mutum yake yin makaranta, amma kaddin suka ce manar kadi'u wato kamar kana wahalar da fuskanka kaga kana marin fuskanka kana jin fuskanka rauni kamar yadda wancan hadisin da muka wuto a baya yake ga mana karara muka yi wannan ya kuddi bi harajul wajahu mutum yake ainihin yi ma fuskansa Allahumma illa an yas'ala ar-rajul sultanan sai inda mutum bai tashi ba wajen wani ya je ba a zuwa ya yi ainihin wajen mai gari ya kai kokensa kila ba sun yana da cikin abin nan halin bukatar ba mun gane ya kai koken halin da yake ciki idan an tashi ba da kaza to mun fahimci wannan ko abin nan fa da ake badawa fa bai bai to ko yadda muka saba gani ba haka muka gani ko wani abu makamancin haka ne yanzu ya kai kukansa inda yake dama na stock ne na su da yake gangarowa sai ke amma ba wani biyar rukar arsenal ba mun fahimci wannan shi ne bambanci aufi amurin labudda ko kuma ya tsinci shi a wani hali ne wanda yake labudda allah ya tsaye allah ya tsaye to shi ma yan ba da hali a to a wurin shi ma to babu wani babu laifi mutum ya yau amma kun da amara labudda hunan wani shi ke sa mu kanshi labudda min an gane wannan wani ke sa kanshi min ba irin wannan wanda mutum ya sa mu kanshi min ba ke wannan mutum ya shiga wani halin da yake in bai je ya yi complain din za matsala babu da yake tun da zama dole ne an wai fulani an ba da kunya na ba a ba ga والله تعالى على أعلى قال أبو إيسى هذا حديث حسن وانا شين يقرشين كتاب الزكاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته